bayan kammala taron na kungiyar haɗa kan ƙasashen afirka shugabanni da sauran 'yan kasuwa daga nahiyar ta afirka na ci gaba da bayyana bukatarsu na ganin an samu kuɗi na bai ɗaya da kuma kawo ƙarshen ba da biza ga 'yan ƙasan na afirka domin samun sukuni na ziyarar irin waɗannan ƙasashe ba tare da tsangwama ba na baya bayan nan dai shine kiran da tsohon shugaban najeriya cin olusegun obasanjo na ganin an samu kuɗin bai ɗaya tsakanin kasashen yammacin afirka da ma na afirkan baki daya to ko a masana tattalin arziki ke ganin wannan shawara na tsohon shugaba chief olusegun obasanjo da ma sauran 'yan nahiyar ta afirka dr dauda muhammad kontagora wani masanin tattalin arziki ne a najeriya wannan shawara da tsohon shugaban kasa ya bayar wannan ba sabon abu ne an dade ana wannan kiraye-kiraye da kuma da shawari cewa ai kuɗi na bai daya a ƙasashen Afirka ta yamma. To amma masanan tattalin arziki suna duban cewa akwai abin da ake abubuwa da ake la'akari da su musamman kasashe suna iya zuwa kamar tarayya na ƙasashen Afirka ta yamma su taimaka ma juna ta hanyoyin kasuwanci da shiga da fici saboda arzikin su ya haɓaka. Amma yin kuɗi na bai daya shi kuma yana da nashi matsaloli musamman akwai abin da ake la'akari da shi na cewa kwazo tattalin arzikin kasashe da suka hada na afirka ta yamma ba iri ɗaya ba ne wata ƙasa ta fi wata ƙasa kwazo na da wata kuma ƙasa ta fi wata ƙasa ƙarfin tattalin arziki to idan ka zo kai kuɗi na bai ɗaya kai musu daraja ɗaya to kaga akwai ƙasashen da za su shi ma a bangaren sa dai alhaji aliko dangote ya bayyana buƙatar ganin an kawo ƙarshen bada biza ga 'yan ƙasar domin su samu sukunin zirga-zirga na gudanar da kasuwanci yanzu haka dai matakai da ƙasashen nahiyar afirka ɗaiɗaiku ke ɗauka na bunƙasar tattalin arzikin ƙasashen su da kuma tsaro na haifar da cikas ga ƙasashe makwabta yanzu haka ma dai matakin da najeriya ta ɗauka na hana shigowa da wasu kayayyaki ta kan iyakokin najeriya musamman ma mota da kuma shinkafa shinkafa na haifar da nakasu na tattalin arziki ga kasashe irin su jamhuriyar benin da togo to koya 'yan kasuwa na irin waɗannan kasashe ke ji game da matakan da gwamnatin najeriya ta ɗauka na hana shigo da wasu kayayyaki musamman mota da kuma shinkafa ta kan iyakokin najeriya da jamhuriyar benin tambayar kenan da naiwa alhaji muhammadu maniru na kura ɗaya daga cikin manyan 'yan kasuwa ƙasar ta jamhuriyar benin kuma shugaban al'ummar hausawa da ke birnin kwatano wannan al'amari ya shafi duk dukkan al'ummar najeriya da suke zaune kasar benin da kuma waɗanda yake suna shigowa suna fita tunda dama abin da ke kawo su harkoki ne na kasuwanci yake kawo mutanen na najeriya a wannan ƙasa ta benin su siyi kayan da suke zuwa a kai boda a tsallakar da shi to tun dai da wannan al'amari ya kasance tsakanin gwamnatin najeriya da gwamnatin benin abubuwa gaskiya sun koma baya kowa yana jin jiki sosai sosai don akwai mutanen ma da sun haƙura da harkokin sun koma najeriya saboda sun gaba za su iya ba wasu dama a gidan haya suke kuma sun kakkama ofis ga ma'aikata suna biya ga ba za su iya ba suka koma gida najeriya gaskiya abun akwai matsala sosai to kana ganin a nan gaba za a samu waraka dangane da wannan mataki kenan a kwarai da gaske za a samu waraka don abin da yasa na faɗi haka a yanzu ma abubuwan sun dan fara canjawa don dala kaga ta kai har ɗari biyar da wani abu to amma yanzu ɗari uku da wani abu ce to kaga a nan ana samun sauki yanzu haka mutane sun fara dawowa suna harkoki amma ba kamar da ba yanzu dai abin jira a gani shine ko irin wannan matakai ko shawarwari da tsofaffin shugabanni da ma wasu shugabannin na nahiyar afirka ke baiwa kungiyar au zai yi tasiri wajen kawo ƙarshen tsaiko da ake samu na kasuwanci tsakanin ƙasashen nahiyar afirka babban yanci firamare amurka daga Legas.